abubuwan da za su faru wallahu alam hadisin abu huraira ne da yana cikin bukhari yana cikin muslim wa taftahu khaybara ala yaday ali fi fi fi ghadi yawmihi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin abubuwan da ya bada labari wanda ba su faru ba za su faru ya bada labari a wajen yakin khaybar an zo ana ta yaki kwana da kwanaki ba a samu buɗi ba ana zaune kawai wata rana sai manzon Allah sallallahu alaihi sai ya ce a ah, gobe gobe sa'udin rayata li rajulin yuhibbu Allah wa rasulahu eh, eh, yuhibbu wa rasuluhu wa yuhibbu wa rasuluhu auka kama qal man sallallahu alaihi wasallam yace gobe zan ba da tutar yakin nan a hannun wani matashi wani saurayi wani mutum wanda yake son Allah da manzan Allah Allah da manzan Allah suke son shi zan ba shi tutan nan ya jagoranci yakin nan gobe kuma a goben za a samu nasara akan kaibaru akan kaibar za a samu nasara akan mushrikan kaibar za a yaƙe su za a buɗe kaibar wanda hadisi ne mashahuri da yawa sahabbai sun rawaice shi yana daga cikin hadisai mutawatirai imam bukhari ya rawaita daga sahabbai da yawa imam muslim ya rawaita daga sahabbai da yawa wanda har sai da umar cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ban taba kwaɗayin shugabanci da jagoranci ba sai a wannan ranar lafazin manzala sasan na faɗin cewa zan bada tuta ga wani matashi mai san Allah da manzan Allah wanda kuma Allah da manzan Allah suke son shi kowane sahabi a lokacin da gari ya waye da aka zo an taru manzala sallama an taru zai bada tutan ya taho da tutan yana tsaye sahabbai kowa kowa yana ɗago kai yana leƙowa yana burin bai san ko shi addabi yake nufi sai na umar ya ce leƙowa nake ina ƙara ɗan kai dan annabi ya hango ni na ɗauka ni ne wannan matashin ni ne wannan namijin da yake son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suke son shi da yawan sahabbai dai suka yi ta gurin da ma su ne Allah sa san ya waiga ya hanga bai hango sayyidina Ali ba sai ce wai ina Aliyu aka ce su Aliyu yana can kwance gindin wata bishiya ciwon idonsa ya tashi da yake a lokacin sayyidina Ali yana da wani ciwon ido zaka iya cewa kamar amodari yana da wani ciwon ido mai tsanani wanda in ya tasan masa baya iya komai ba tishu Allah inda wanda yake da tushe ba mu manzara sallallahu ya duba bai ga aliyu ba sai ce wai ina aliyu aka ce sallallahu ai aliyu yana can kwance yana can kwance ba lafiya manzara sallallahu sai ce a kirawo shi ai shi ne matashin da nake cewa zan ba tuta yau ba la gaya muku zai zan ba da tuta ga wani saurayi wani matashi da yake san Allah da manzan Allah kuma zai jagoranci yaƙi, za a samu nasara ba to aliyu ne ku kirawo mun shi sayyidina ali ya zo idan shi yayi jajawur yana ma zafi yana kaikayi yana radadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aliyu ashe kana ciwon ido ai zan baka tutan nan ne ka jagoranci yakin nan yanzu kuma a samu galaba zo matso sayyidina ali ya ce ya matso manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dafa shi yayi tofi ya tofa masa a fiska take ciwon ya dauki a take ciwon ya dauke ba fa tatsuniya bane ba a jawahirul ma'ani bane wannan abin da muke faɗa ko ba a diwani ba ba a dala'ilu ba ba a alburda ba a hamziya ba a sahihul bukhari da sahihu muslim da sauran littattafan sunna baki ɗaya sun rawaito kuma riwaya mutawa ko da yake ya isa dai an ce a bukhari da muslim ga sunan manzo Allah sai ya nuna mu'jizozi kala kala a wannan taƙin. idan sayyidina ali ya warke a take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi tutan yace ka tafi karka waiwaya karka jira kowa ka je ka bude kai ba ina jiranka sai yana ali ya ya tafi ina cikin tafiya sai ya tsaya Yace ban waiwayo ba sai na kwalla da ƙarfi na ce ya rasulallahi a bisa ne zan kira su in na je ya ka kirawo su bisa kaɗaita Allah da imani da manzansa in sun maka biyayya akan haka shikenan in ba su maka biyayya ba shikenan sai ka yaƙe su ya ce ina tafiya sai na ce na tafi na je na kira su zuwa ga kadaita Allah da imani da manzo sallallahu alaihi yace dai na yaƙe na yaƙi aka samu fatahi a wannan ranar na dawo na ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bushara shi ma wannan kaga daga cikin mughayyabat koyayyun abubuwan da za su faru